bayan sace ɗalibai 187 a bangaren sakandare da kuma 125 a bangaren firamare a garin kuriga tun ajiye alhamis dai guda 25 sun samu sun gudu sai kuma gashi yau juma'a ma ɗaya daga cikin ɗaliban ya ƙara gudowa a cikin wani irin yanayi abin da ya ƙara ta da hankalin iyayen yaran da aka sace musu ‘ya'ya in ji ɗaya daga cikin iyayen malam aminu jibrin gwada riga. daga jiya zuwa yau su ana ta addu'a allah cikin ikonsa akwai wani yaro dan gidan wani mutum da ake ce magarbe mai jaki so ya samu ya kufuto cikin waɗannan yara so ganin yadda ya kufuto ɗin sai ya ƙara ta da hankalin al'umma musamman mata saboda awannin da ya ɗauka babu ci babu sha ya sa ya fita hayyacin shi to wannan ya ƙara ɗaga hankalin mutane musamman mata ganin yanayin yadda ya shigo gida sai suka koma suna tunanin to ina sauran 'ya'yansu suke kamar zai kai shekara nawa yaran? zai kai shekara kamar goma zuwa sha biyu Ka kaga yana da wayau kenan shi ma ya dawo cikin wannan irin yanayi to ina ga 'yan shekara bakwai takwas ɗin da ke hannun waɗannan bayan Allah da ƙashin shi ne ya dawo da ƙashin shi ne ya dawo ba wai wasu ne suka je suka ɗauko shi ko ta ƙungiya ko ta hukuma ba kwatsam kawai sai gashi to yanzu yana ina yanzu yana nan hannun iyayen shi ba kai shi asibiti a duba shi ba eh to ka san yanayi jin daɗi da sauransu yanzu dai yana hannun iyayen shi amma ana tunanin a je a duba shi saboda tafin kafan shi ma duk ya hukuje saboda ka san tafiya suke ba hanya akwai kaya akwai abubuwa malama Khadija Abdurraub riga na cikin iyayen yara mata da ke cikin dimuwa game da rashin sanin irin halin da sauran ɗaliban ke ciki sun ba mu cikin wani halin ibtila'i muna hangen 'ya'yan ana kora mana su mun yi kuka mun yi kuka suna can a cikin ibtila'i ga yunwa ga rana ga tafiya ga bakin ciki sun ban mu a cikin wani hali ko daga ba sa ba akuya ba su ban mu da komai ba Allah shi shine gata mu ku ne gata mu ku ceto man wa'annan yara ga guda ɗaya daga ciki yau Allah ya shi mafita ya gudu ya zo cikin wani mawuyacin hali ba ci ba sha dan Allah dan annabi a taimaka mana a tausaya mana ƴaƴan mu kanana ga nan zazzan na ba mu da abin da zamu ba su face illa da bakin ciki da ya damu kana ƙaramin yaro ya kwana bai ci ba a kuriga saboda tashin hankali ba dan sanda a kuriga ba su waje a riga ba ma da kowa sai Allah da manzon shi. Malam Sani Abdullahi na cikin malaman ɓangaren sakandaren da suka tsira da ƙyar. kuma ya ce a ƙoƙarin ceto ɗaliban lokacin da aka sace su sai da 'yan bindigan suka kashe ɗan sintiri mutum guda. To muka yi cikin daji yara dai suna biye da mu almost kusan mutum ɗari bakwai. Daga nan dama sun fara harfaɗi su vigilant sun ɗan bi su amma dai Allah bai sa sun yi nasara ba don har sun kashe mana ma mutum ɗaya. A GSS ku riga mun rasa yara ɗari da tamanin da bakwai sai kuma su primary school sun rasa yara ɗari da ashirin da biyar amma ashirin da biyar sun dawo. Tun yammacin jiya Alhamis ɗin da aka sace waɗannan ɗalibai ɗalibai ne dai gwamna Obasanin jihar Kaduna ya kai ziyara yankin garin Kurigan. Kuma ya ce game da matsalar tsaron da ake ci gaba da fama da ita dai mafita ɗaya ce ta rage yanzu. Su 'yan sa kai na kuriga ba za su iya da su ba. Kuma kamar yadda ku sani jami'an tsaro ba su da yawa. Saboda haka muna ta ƙoƙarin cewa yau in aka yi 'yan sandan tsaro. mutanen kuriga su za a ɗauka su shiga 'yan sandan nan su ma za a ba su ak ta zama su rike to kaga haka shi ne kaɗai za mu iya kara dukiyar al'umma ko mu kare rayukansu kuma ina so in tabbatar muku duk ɗan da ke jihar Kaduna ɗana ne a yi addu'a mu kuma tsoma da gwamnati za mu tashi tsaye mu ga cewa in Allah ya da dan Allah insha Allah yaran nan sun dawo gida da yardan Allah. Har ya zuwa lokacin haɗuwar wannan rahoto dai babu wani labari daga ɓangaren 'yan bindigan da suka afka wannan makaranta ta hanyar kiran waya ko jin ba'asi akan yaran da suka sace tun jiya Alhamis. sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce ta riga ta baza jami'an tsaro ko ta ko'ina domin tabbatar da an ceto waɗannan ɗalibai isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya